الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى muna cikin babin da ke bayani akan attabassum ko Ko ba tabassum ba tabassum ba inbisa babu ta ila nas sakin fuska ga mutane ka zama mai sakin sakin hannu sakin fuska mai sakin jiki da mutane duka uku mun ce in bisat yana daukan waɗannan ko in bisatul wajhi ko in bisatul yadi ko in bisatul janibi in aka ce fulanun munbasitul wajhi ay yatabassamu liman ra'a wa yusallimu ala jami'in nasi wanda ko kaga abin da ke ba mu wahala kenan yanzu yi ma mutane ka ɗauki ɗabi'ar yi ma mutane sallama sallim alaman ta'arifu wa alaman la ta'arifu daga cin alamomin tashin alkiyama annabi sama ya faɗi cikin al'alamatu sugura hadisi sahihi manzo me ce mutane ba za su rika sallama ba sai ga waɗanda suka san su wanda suka san su ma su sannan wani ya zo yana yi ma mutane hukunci wane ya halarsa a mai sallama wane bai halarsa a mishi ba wane majruhi ne wane kaza ne ba za a yi masa sallama ba sallim alaman ta'arifu wa alaman la ta'arif da wanda ka sani da wanda baka sani ba sayyidina abdullahi ibn umar sai ya ja almajiransa sai ce zo mu shiga kasuwa aka ce baya wuce irin 'yan barema 'yan bareman kasuwa da 'yan kwadugo masu yin dako su 'yan bareman kasuwa da 'yan kananan masu tebara da masu shaguna su ya musu sallama in suka je suka tarar da waɗannan suna fira a sha wannan ana haka kasuwanci sai almajirin nasu na cewa ala nashtari sai ce a amma da halna ne nashtariya ba mun shigo ba ne don mu siyayya da hannali sallima ala ahli suki kawai mun shiga ne don mu gaisawa da yan kasuwa tun daga farko ya bi babban layin nan na sabon gari assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah sahabbai kenan amma mun sai mutum ya haka kai wai kana jiran wai wani ne zai ma sallama ai bai mun ba hakkin shine ya mun to tun da shi bai san haƙƙin shi bai san wajibin da ke kan shi ba kai ka sani a matsayin ka ne mai ilimi ba wanda ya waje ba ba wanda ya fi cancanta yana ba mutane sallama sai mai ilimi amma ɗaliban wannan zamanin sun fi kowa ta kabburanci kan sai mutum ya taho kamar sanda kan yana hararar jama'a wai shi kowa wai shi kadai zai shiga aljanna Allah kowa wuta zai shiga kai ma mutane sallama wai aiki ne kawai da falafazi za ka yi da baki assalamu alaikum wannan wani yake ban labarin wani malami ya ce yana zaune a wani waje a wata a wani waje shi kenan sai ana ma ana ma wani yankan kumba wani mai yankan kumba yana yana yanke ma wani ana mishi yankan kumba shi kenan kawai sai wani mutum ya taho da mashin ɗin shi yana taho da mashin ɗin shi kawai sai ya yi fakin ɗin mashin ɗin shi kawai ya je ya ɗaure ya sa irin wannan kubar da ake sawa kawai bai ce musu komai ba ko irin sannin kuɗin nan kawai tafiye jiyoyi zai yi bawali shi ne wanda ake yanke ma kumba ya ce banza ya ce banza ya ce ya ce ma ya ce ma ya ce ma ya ce ma me yanke mishi kumba ya ce je ka ɗauke mashin ɗin nan ka tafi ya ce ka tafi ba abin da zai faru ya ce ka je ka ɗauke shi ya ce ya ce don wannan ku babban zar ya ce zan iya balle maka ita ka tafiyarka mu je in balle maka ita ka tafiyarka ka hau mashin ɗin ka tafi ya ce a ni ban ni ban iya ba saboda mai zan ɗaukan mashi mashin shi ke ne ya gama ya zo shi ke nan sai zai ɗau mashin ɗin shi sai kawai sai ta sai je ya ɓalla mashin ɗin ya ɓalla ya yi haka kawai ya ja kuba ya ɓalle ta sai ya dawo ya zauna aka ci gaba da yanke mashi kumba kawai mutum na zuwa sai ga abin ɗin shi a ɓalle sai ya zo yana musu haka yana yana kallon suna magana da shi shi shi da Allah ba ku ga wanda ba wane ne zai balle mishi yace ubanka ne ya balle yace ni ne nan na balle shi yace sake mai da haka gani yace kulle sake kullewa ya sake kullewa yazo kawai ya jaye haka yace in ba kai banza bane jahili ka zo ka tarar da mu a nan wajen ko sannan ku kace bana sai da an sace mashin din mu za ka zo ka tambaya yace na ce ma wannan ya dauka ya tafiya shi ba abin da zai faru yake dauka ce ni ni na je ni sati ni mashin bai isa in sace shi ba yace da dai mota ce ya fallafa ya kawai haka ya ja haka ya ja ce banza yace ku dau darasi a rayuwa ta duniya ka zo kawai ka ga mutane suna zaune assalamu alaikum me aibi a ciki wani kunci za ka shiga wanda wace damuwa za ka shiga kai mutane sallama ne damuwa a ciki don kama mutane sallama assalamu alaikum ko suna nesa assalamu alaikum wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba kayi Allah kalla an ga ka daga hannu amma ba mu iya haka ta ba kan wahala to shine in bisati da ake magana kansa حدثنا عبد الله بن صالح حديث 247 a nawa حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث يا تياجا عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي mai yawan من mun الماجر sa almajirinsa kuma بن يسار yasa بن أبي رباح كلاهما تابعي إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يتي للي ونن آية تشكن سورة الأحزاب يا أيها النبي يا كي النبي إنا أرسلناك للي من أيكوك شاهدا مبشرا ونذيرا ka zama mai shaida ga masu imani wa bashiran kuma kana musu bishara cewa su yan aljanna ne wa nadiran kuma kana gargadi cewa ka a aikata abin da za a shiga wuta fitawati wallahi tana cikin attawa har ya kai zuwa ƙarshen hadisi ga sufofin manzo Allah ta sama wa hirzal lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaituka al mutawakkila laysa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa bis sayyi'ati ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتهوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا wannan haka yake a cikin attaura kuma sunan manzon sama kun san attaura Muhammad aka kira shi Muhammad karar haka yake a cikin attaura da Muhammad sunan Muhammad haka kai shi kuma da injila ta zo sai ta ce Ahmad to da yake kikai ne sai suka ce ahmad da muhammad da aibu da bambanci suka ce ba shi ba ne asalin kiristoci wanda suka san attaura ba waɗannan 'yan bige-bigen ba sai suka ce ya ahmad aka ce su kuma wannan ya za a ce sunan shi muhammad so daga su ba shi bane kawai sunan ne ba aka bambanta sunan ne suna ɗaya ne ahmad muhammad ba abu ɗaya bane hmm? to to wannan dai gashi sufofin manzo Allah sama ne manzo sama mutum ne mai sabawa da mutane mai sokin hali ba mutum bane wanda ya kasance mai kaushi ko manzo mai yafi shi to da an dawo kuma sai ka gade da ruku kuma dama fushin nashi dan Allah yake حدثنا إشحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري أم محمد وهو ابن الوليد الزبيدي أقوي الزبيدي akwai az-zubaydi ana ana da su ana da az-zubaydi yu ana da az-zabidi yu to wannan az-zubaydi yu ne an ibn jabir وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه حديث نمي إسنادي من صو يشي سمعته يقول ناجيشي أنه سمع معاوية يقول ya ce ya ji babansa yana cewa lalle na mu'awiyya yana cewa sami'tu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allahu bihi yace na ji annabi sallallahu yana faɗin wata magana Allah ya amfana da ni da wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahabbai sukan faɗi haka ne ba wai domin su nuna cewa sauran maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ba su musu amfani ba a'a suna nuna muhimmancin wannan maganar ce a babinta ya ƙulu ya ce awa ƙala sami'tu rasulallahi sama kai ka ji ya ce annabi sama ya ce innaka idza taba'ta ar-ribata fi an-nasi afsadtahu fa inni la attabi'u ar-ribata fihim fa ufsidahum ke na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaka idatta tabata ribata in ka rika bin zarge-zarge a cikin mutane a kawo maka cewa ana zargin wani ana zargin wani afsattahum to zaka bata mutane ka baki dai zaka lalata su afsattahum ɗaya shi afsattahum ai taj'aluhum fasidin afsattahum ai taj'aluhum fasidin zaka sanya kowa lalatacce ne ka zama abul ala'il ma'arri ce i ya ce wai juriya gurabu wa asfid lan tara lan tajid ahadan da har karshe ki cewa ayyun nashi lam yajuri yace ya kai ya kai gura ya kai hankaka yi zalunci lalata duk abin da kake son ka lalata waye ba azzalimi ba a cikin mutane yace mutane da kake ganin su law kunta hafizu asmarin lahum yana'at yana'at sun maktarabta lama akhlauka min hajari yace mutane da kake ganin su kai dai ka kyale su yace mutane da kake ganin su da kai ne suka baka ka zama mai gadin ƴaƴan marmarin su mai gadin gonar su wannan gonar lemu ne mangwara ne apple ne menene ya nuna sai ka matso ka ce kai ma a dan baka ko da dan kwara ɗaya ne wallahi lama akhlauka min hajari zan jefe ka za su yi da dutse yace to ɗabi'an mutane kenan so da kai ma ka zama azzalimi kamar yadda kuwa azzalimi ne wannan su ne ra'ayin abul ala'il ma'arti shaykhul ma'arrati ba al ma'arra din da ma'anarta shaykhul ma'arra haka malamai suke ce mishi shaykhul ma'arrati to to to duk mutumin da zai zo ya ce kowa lalatacce ne ko ai ta ka masa ta ɗaukan zargi a ce ah, ana zargin wane ya kaza shi kenan ya ɗauka ai koma shi ce to kuma babbar fitina ta dawo tsakanin ɗaliban ilimi in fitinar zarge-zarge ta dawo tsakanin ɗaliban ilimi shi kenan ta fi girma ai wani majiruhi ne ah, ai wani kai hankali da karanta littafan wane fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsidahum ko kuma fassara ta farko afsattahum to kai za ka koya musu muna zaka koya musu ƙarya za koya musu zargi zaka lalata su ko dai ka ɗauke su a matsayin dukkaninsu lalatattu ko kuma kai ka lalata su kenan fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsidahu wallahi ni bazan zan rika bin zarge zarge a cikin mutane ba balle ha in lalata su in sa su su zama lalatattu kuma babban bala'i shine shugaba ya zama yana daukar riba in shugaba ya zama yana ɗaukar riba aka masa zargin wani ba bincike zai yi ba kawai sai ya hau sai wannan nan wani da take ganin shi ina ba san ka yake ba ai da ma ya tafi gari kaza ka san lokacin da aka yi campaign ma ai ga maganganun da ya faɗi kila ma a je a haɗa wani kaset a zuwa ce gashi bala'i so da ka zama mai faɗin kirji in an kawo maka zargin wani to ka bincika kafin ka ɗauka kar ka haye حدثنا محمد بن عبيد قال وحدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزغد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يتي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يناتي و سمع أذنا حاتاني إذا نوان كن نوانا قدابي وأنا هكا أنا أمفاني دشي ياتي سمع أذنا يقوم سيتي حاتاني سبو سبو سبو تأنيث مجازيني با حقيقي kunnuwa a larabci mace ne kunne mace ce saboda uduri ne da yake biyu wannan ka'ida ce ta larabawa duk abin da yake bi a jikinka to mace ne hadhihi liyadu ba za ka ce hadal yadu ba hadhihi liyadu ta amalu aliyadu liyumna ba aliyadu yadu aymanu ba aliyadu liyumna aliyadu al yusra ba aliyadu yadu aymanu al aysaru ba a'a al-yumna al-yusra haka ido hadhihi al-aynu hadhihi al-aynu tubsiru hadhihi al-aynu magana da mutane suke cewa yadul yadul katibi a'ama a yadul katibi amya'u yadul katibi amya'u hannun mai rubutu makaho ne da Hausa amma hannu a wajen Laraba mace ce mun gane to amma ko da kasancewar sa masa ya halarta a faɗe shi ba sai an sa masa alamatu ta'anis ba ba sai ka ce sami at ba ce sami a uzna ya ata ne waɗannan kunnuwan na guda biyu sun ji wa basu aina ya hata ni rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kunnuwa na bi sun ji annabi idanuwa na guda biyu sun ga annabi akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffai al-hasan aw al-husayn annabi sallama aka ce ya kama hannayen alhassan ko kuma hannayen alhussein radiyallahu ta'ala anhuma wa qadamaihi da kafafuwansa ala qadami rasulillahi sallama akan kafafuwan annabi sallam irin ka zauna din nan sai ka kamo yaro sai ka dora shi sai ka dora kafafuwanka akan na kafafuwan shi akan naka sai ka kamo hannun shi haka eh kana son ka dago shi ورسول الله صلى يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا تشوا ارقى هو هو قال فرقي الغلام ووضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكشي وأن wannan كو ko كو hasan ko al-Husayn shi ya tako har ya ya haukir jin Annabi ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاكا مو بكنك ثم قبله سيما سمي سمبا شبا كناشا sun makana sai ce Allahun ma'ahibbahu fa inni uhibbahu ya Allah ka so shi ina san shi amma ba ji shi ne ifi da'ifin ishinaji ne amma kutankucin irin wannan ya faru a tsakanin mazal sama da alhassan da shi hadisin da ya inganta abin da yake nuna mana in bisaɗin manzal da su sama ya kai har da yara har yara yake ko ba ya shi kawai yake haka ba ko jikokinsa su su sai na alhassan da alhassan duka in ba ku manta ba mun karanta hadisin hadisin na ishe ko da Usama tun da ya zo da majina a hancinsa manzon Allah sallallahu sai na ishe sai tana kyama sai tana kyama sai manzon su sai ya ce ma Usama ya matso sai musu ya share mishi majina ya ce ha ba ai da Usama ya budurwa ce da zan mishi ado sai kuma sadakinsa ya tsada tun da nana shi ta ji abin da mazan sama ya faɗa haka to daga ranar da ta ga usama da majina ita take gaggawa ta je ta share masa mun gane to yi wannan shine hadisi abin da yake nuna mana kama shi ya ɗogo shi har ya hau kan kirjinsa sai ya ce buɗe ka sai ya buɗe bakin shi haka yana kafafunsa na kirjinsa haka kaga kankanta ta kai kankanta sai ya sumbance shi sai ce Allahumma ahibbahu Allahumma inni Allahumma ihibbu Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu to hadisi ne da malamai sun ba'afa shi eh shi Abu Mizrad malamai suka ce al-Imam tabarani ya ce yace shi bai ga wanda ya wasaka shi ba amma duk saura ba da dan zuwan Abu Mizrad din nan ba to da da hadisin ya zama sahihi li'anna rijalahu rijalus sahih eh, amma mala albani shi ma ba a fashi a cikin da'iful adabil mufrad so daga a takaice dai abin da hadisin yake nuna mana kenan manzo Allah su son mutum ne mai saukin hali mai sakin jiki da mutane duk wanda ya zauna da manzo Allah su salama sai dai ya faɗi kyakkyawar ɗabi'a ba zai ga wani aibi ba har farai. a wannan kuma ba an ce mutum ya zama dolo ba ne fa hmm.